waɗansu daga cikin shirgulan ba da kalar girma kenan ga sultan ɗin katsina maraɗi marama alhaji alizaki ita ce ta farko da ƙasar faransa ta baiwa maraɗi tun kafuwarta a da bakwai a jerin sarakuna na ashirin da uku bayan ɗan ƙasa ya zuwa muhammad sani bus ɗan zambaɗi dukkan marigaya malam isufu abu magaji malamin tarihi da bayani ranshi ce ta yi niya dama tana da irin wannan tsari duk mutum ya gada kwazo cikin aikin shi ko cikin wani abu suna ba shi wannan babbar gala ita ce ake cema legion d'honneur ba mutum duka ba horon ke ba wannan gala ta yabo yau shi Allah ya ɗaukaka sarkin katsina marima alzaki a nan katsina ita ce ta fara dangantaka da ke da iko ne ke dangantaka turawa da suka zo wajen wanda suka fara ta wajen salaki ne suka ga wa'annan saraki suna da daraja babbar daraja shi yasa suka ba su kari duk abin da za su yi tare da sarakunan ma ake yi shi ce ta arziki wacce ta dade tsakanin kasashen faransa da niger kenan ake amfani da ita a cewar makiyar marcel jikadan kasar faransa a niger non seulement de l'amitié de la solidarité qui unissent si heureusement nos deux grands pays le niger et la france dans une longue histoire que nous poursuivons aujourd'hui jikadan kasar faransa a niger hercule marcel ke yin fatan alheri da ci gaba ya zuwa zaman lafiya a can Nijar ya zuwa yankin Sahel. Ƙarshen bikin ba da wannan gala ta girma ga Sultan Alizaki Alhaji Shi'ebego ɗaya daga cikin masu tsare-tsare a fadar Sultan ɗin ya kawo matuƙar godiya ya zuwa murna da samun wannan gala. Kenan gare mu rana horin ciki ga mu duka da awon da suka zo sai in ce kai murna macin da kasa gaba daya tunda kamar ne shi maku sai wani da wani ake ba wannan gala kuma ta zama abin tarihi gare mu tunda dai Allah ya kawo Alizaki sarki yau da shekara goma sha uku yana da turanci ana shaf da province har ya kai sultan kuma aka zo aka kawo wannan gala an girmama Alizaki an girmama Maradi an girmama kuma sultana ta kasa Maradi. Inda jama'a guda goda za musu sai mu ce Allah ya saka ma kowa da alheri yanda kowa ya zo na wurin ya nuna mana shi Allah mai da shi da lahiya Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar